alaikum barkanmu da haɗuwa a wannan darussa masu albarka darussan da muke yin bayani a kan littafin jawami wal akhfa wanda al'allama abdurrahman bin nasir ya wallafa a wannan masallaci na a ah, yanzu da ke birnin sabbi a wannan rana wacce ita ce rana ɗaya ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ranar shida ga watan nuwamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya idan ba manta ba a darasin da ya gabata sun tsaya a hadisi na goma sha bakwai ko yau kuma in Allah ya so ya yarda za mu tashi daga hadisi na a goma sha takwas الحديث الثامن عشر عاقبة الكل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه نعم حديثنا قوم الشاتقس عاقبة الظلم ينا magana عقل عاقبة الظلم على mana matsalolin talinci zalunci yana da matsaloli da kuma fitintunu da zai jawo wa mutum alaiki an abdullahi bin umar an karɓo daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar yana daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda da samari an haife shi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam an haife shi a kafin haiku annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara goma suka haife shi a afuwan an haife shi kafin hijira da shekara goma mana bayan an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara uku aka haifi abdullahi dan umar saboda haka abdullahi dan umar kamar yadda malamai suka rawaito yana daga cikin masu tsananin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam har gurin da ma baya cikin ayyuka na addini abdullahi dan umar yakan yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai a ga ya tsaya a wani wajen da ya sa ya tsaya sai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gurin yana daga cikin waɗanda suka shahara da fatawa yana kuma daga malamai a cikin malaman sahabbai ya kasance mutum ne mai karfin addini abdullahi dan umar yana daga cikin waɗanda suka fi kowa rawaito hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kamar yadda malamai suka yi bayani ya rasu a shekara ta saba'in da uku bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam don ban manta ba a zamanin abdulmalik bin marwan Hajjaj Yusuf ya sa aka fito da wani makami ko da gangan ko da kuskure aka tuzguɗe shi da wannan makamin wanda shi ne zama a Shekara ta saba'in da uku zamanin Abdulmalik bin Marwan yana da 'ya'ya da yawa wanda daga cikin 'ya'yansa mashahurai akwai Salim bin Abdullahi bin Umar wanda yana daga cikin fuqaha saba'a ana manya-manyan malaman fiqh bakwai na Madina ita kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanzu Allah tsira da aminci Allah su tabbata a ganin shi ya ce az-zulmu zulumatun yawmal qiyama zalunci duhu ne ranar alkiyama zalunci duhu ne ranar alkiyama ba wai a ranar alkiyama ba tun a duniya ma in dai mutum ya yi zalunci zai fara ganin tasiri tun a duniya idan mutum ya yi zalunci zai fara ganin tasirin wannan zalunci a rayuwarsa ta yau da kullum annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa tun mutumin da ya zalunci wani za a nan na mai a ƙasa ta bakwai a ɗora masa mana in ka zalunci wani ko da daidai da cikin ne sai a nan naɗo da ƙasa a ɗora maka rana alƙiyama idan mutum ya zalunci wani ko da magana ko da aiki to da wahala bai ta tasirin zaluncin tun a duniya ba akwai malamin mu Muhammad al-Muqtar al-Shafiqi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Saudiya malaman duniya ma Allah ya ba shi yawa musamman na fito in ya zo zai yi karatu a haramin annabi sallallahu alaihi ko hujjocin baya yi haka kawai yake zauna a kan kujera idan a dinga karanto masa yana zubo ilimi wani lokaci yake ce mana akwai wata mace da ta zalunci na ƙasa ta je kotu kuma ta samu lauyoyi ta ci nasara ya ce alƙali yana yanka hukunci ta cewa an ba ta wannan ƙasar tana fita daidai kofar kotu zawo ya kama ta ta mutu a gurin aga tasirin zalunci sa'ad bin abi waqas sa'ad bin abi waqas akwai lokacin da Umar bin Khattab ya sanya shi da jama'a gwamna a kufa sai mutanen kufa sai suka yi ta kuka game da shi suka yi ta kuka game da shi sai umar bin khattab sai ya cire shi sai ya tura domin a ji ba'asi game da abin da yake sai wani tsoro wani mutum afuwan a lokacin bai tsufa ba sai ya tashi sai ya mai shaidar zur guda uku sai ya ce la ya adilu fil qadiyya ولا يسري مع asariya ولا yasri بالسوية إذا in za a fita yaƙi sa'ad baya zuwa idan aka samo ganima baya rabawa daidai don kuma yanzu alƙalanci baya adalci idan sa'ad bi wa waqas ji wannan shaida ta ƙarya da ya mata guda uku ita ya Allah in dai wannan abin da ya faɗa a kaina ƙarya ne kuma zan mai addu'o'i guda uku Allahumma afil umrahu wa ajil faqrahu wa arifu lil fitan ya Allah ka ta rayuwar shi ya Allah ka tsawamar da shi a talauci Allah ka haɗa shi da kuɗi suka hukunce da suka tabbata a kan shi Suka guda uku sai da suka tabbata a kan shi saboda haka haka yake fitowa tsaye ne tukut sai a gan shi ya zo yana taɓa 'yan mata saboda tsuta hatta ma girarsa ta zo rubuta ya haka sai a gan shi kawai yana taɓa 'yan mata a kan ya kama mai magana sai ce sai kuma sunin asabatu kawai ita tsoho ne fitinan ne wanda aka fitina ita addu'a ta ta sami don haka a taƙaice abin da zan ce shi ne kar mutum da zalunci bane iya yadda za ka yi to ka yi ƙoƙari ka zama kai aka zalunta amma ba kai kai zalunci saboda duk lokacin da ka zalunci wani ba Allah subhanahu wa ta'ala zai iya maka sakayya ta inda ba ka zai yi wahala ka zalunci wani Allah subhanahu wa ta'ala ya baka bai sata makacin a duniya ba ke sa yanzu shugabanninmu da kuke gani da yawa waɗanda suke zaluntar mutum wawure kuɗaɗenmu wallahi da yawa a cikin matsala ta damuwa kawai dai kuna yi musu ganin riga ne da kuma ganin mota da ganin abin da suke sawa amma a zahirin gaskiya Allah ba ji hadi saboda haka duk yadda za ka inda za ka iya kada ka zalunci wani in a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zulmu zulumatu yawmal qiyama zalunci dubbai ne ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbansa wane ne matsiyaci sai suka ce matsiyaci shine wanda ba shi da komai bai da kuɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsiyaci shine wanda zai zo ranar alkiyama sallarsa ta cika azuminsa ya cika duk wajibai sun cika amma ya cutunci wancan ya taba mutunci wancan sai a ɗibi wannan aladan na sai a ba wancan sai a ɗibi wannan ladan sai a ba wancan ƙarshe sai ya tashi a cutar babu saboda haka a taƙaice kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi an kanat lahu mazlamatun li akhi fal yatahallalha sai ce ne na'am qabla an yi ake yawmun ladi na lahu wala dirham in kafin ranar da za ta zo ba shi da dinare ba shi da dirhami kuma cikin lamari babban zaluncin da muka fi shiga yanzu ke zalinci ya taɓa mutunci shi a yadda na fahimta ta haɗa al'umma hausa ko al'umma yawancin arewacin najeriya saboda suna sani wallahi mala abokai idan kana ko kuma in ce ɗalibanka da malamanka masu lawa la a waɗanda magana da hausa to da wahala idan kana da abokai ɗari sai wuya ka samu abokai uku waɗanda ba ya su samun ka kwata-kwata in haka nan kaga wacce ina rayuwa muke kaga wannan shine asalin zalunci saboda haka yana da kyau ka iya bakin ƙoƙarin ka kaza ba ka taɓa mutum wanka ka iya bakin ka kokarin ka kaga dan aka dora ka wani mukami a wai sai na siyasa babba ba ai kokarin ka ga baka taba gar mutane ba baka ci dukiyarsu ba bisa haƙƙi ba Umar bin Abdulaziz kamar yadda aka faɗa tullunsa guda biyu ne dan ka zo wajen shi a matsayin shi na shugaban ƙasa daga zarar ya ci hirar da za ku yi fasilan hirar ba hira ba ce da ta shafi jama'a akwai fitilla ta ita kunna idan kuma fitilla idan kuma abin da ya shafi jama'a ne to akwai fitilar gwamnati sai kunna yanzu kaga daga cikin zalunci da yake faruwa a tsakanin mutane mutane sun mayar da shi kwamar mutum yana aiki a ofis an ba shi mota ofis zai zama ke ta fasiyar ka komai da komai na harkokin shi na yau da kullum a ita yake yi a ita za a kai matansa a ita za a kai matansa unguwa a ita za a ɗauka a yi mai larurorinsa wasu ma na mutum yake zuwa ne wanda duk zalunci ne menene ya kamata ka tuna shi ne dukiyar da mutum yake jagoranta fa yake saboda haka da dukiya ce ta mutane kaga yana nuna cewa ba za ka yi amfani muwafaqa da abin da yake maslaha ne mutane duk abin da yake ba maslahar mutane ba su halatta a yi amfani da wannan abin ba don haka idina umar radiyallahu anhu akwai wani lokaci da aka taso mai nono ya tambaya sai aka ce mai wannan nonon daga raƙon ne na sadaka da aka kawo amayar da shi ya kamata gaskiya mu a kasar wannan yana daga cikin ta rayuwarmu da albashi yawa baya alfarka ko mutum yana aikin gwamnati amma baya zuwa kuma ƙarshen wata yana so ya ji alaƙa yana daga cikin abin da ma'aikata da yawa ba sa fahimta inda ake biyan ƙarshen wata ana biyan mu ne da kuɗi haka duk lokacin da ba kai aiki ba ka da bambanci da kowa mutane waɗanda ba sa zuwa aiki kamar yadda ba a ba su nan ma da ya halatta ka kuma ka ci balbal saboda haka nau'ukan zalunci na da yawa Ki haƙƙi wanda ba naka ba zalunci duk abin da ka taɓa na mutum wanka zalunci ne Allah ya ba mu da shi mu muttafaqun alai Bukhari da Muslim الحديث التاسع عشر طريق الشكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم فلا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أشكر ألا تزداروا نعمة الله عليكم hadisi na goma sha tara yana magana akan hanyar da za su taimaka maka wajen goge wa Allah an abi hurairata an karɓo daga abu huraira wace shekara ya rasu ma hamsin da hamsin da takwas abu huraira ya rasu a hamsin da takwas ko yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zala tira da aminci Allah tabbata a garin shi ya ce hadisai nawa abu huraira ya rawaito dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu unzuru ila man huwa asfala minkum dinga kallon lakasa da ku wala tanzuru ila man huwa fawqakum kada ku rinka kallon wanda ya fi ku fa in fa huwa Allah alla tazdaru ni'matallahi alaikum wannan shine zai sa ba za ku wulakanta ni'imar da Allah ya muku wannan hadisi yana mana darasi akan wadatar zuci ana in kana son ka samu wadatar zuci Ku ka kalli na ƙasa da kai wanda za ka ga kuma babban larura da tafi damun mu a rayuwarmu shi rashin wadatar yanzu misali ta ga mutum yana ɗaukar dubu ashirin a wata amma yana kuka abin da ya sa yake kuka shine yana kallon waɗanda suke ɗaukar duk ɗari da duk ɗari wani ma mahaukacin ya dinga yin labarin sanatoci ne wanda suke samun miliyoyi ya zamanto cewa ciwon zuciya ya same shi a banza yanzu ma ka kalli irin masu sana'a kayan miya da masu ƙananan sana'o'i wallahi akwai wanda idan ka kirga jarin shi gaba ɗaya da kuɗi ka kalli waɗanda suke kasa yalo a kan hanya wani ka tattara yalon shi suka bai fi dubu ba haka kuma yake rayuwa wani wannan dubu ɗayan ma da yake da ita na yaran da yake da shi da dubu ɗaya wani ma an tsowa ya ce ya ciyar sanan yau irin su ya kamata ka rika kallo sai ka samu jin daɗin rayuwa mutane da yawa daga cikin abin da yake hana su wadatar ke rashin karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma sahabbai yanzu duk talauci da mutum zai zo ya maka kukan yana fama da talauci in ka tambaye shi kwana nawa aka yi ba a ɗora abinci a gida a da ya ce maka kwana uku ba ma taɓa ganin wanda a kwana uku a ɗora abinci idan ya ce maka yau ba abin da za a ci annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wata biyu a ɗora su a gida ya tambayi tsofaffi da yawa ban taɓa ganin tsohon da ya ce ko kakan shi ya ba shi labarin wani mutum da ya gani wanda saboda yunwa har sai da ya ɗaura dutse a ciki amma sabon annabi sallallahu har annabi sallallahu alaihi wasallam din ma ya yi ya bin Abdullahi akwai lokacin da ya zo ya yi sallah da tufa ɗaya ya ɗaura kawai kwarjan ne a komai a nan ɗin shi sai wani mutum ya masa tsari ya ce da jajiri ya za ka dinga yin sallah a tufa ɗaya ba ka rufe ka ba in ce inna ma fa'altu hada iya rani ahamakon in ce na haka ne don wawaye irin ka su gani ce wa ya gaya masa a sabon annabi duka mutum nawa ne suke da tufa biyu duka sahabban mutum nawa ne suke da tufa biyu dan ka karanta tarihin ahalus a wanda asalin gurin da suka zauna wanda ya taɓa zuwa madina yana nan wani tudu kusa da hanyar rauda ɗayan rubuci sun je sukan zauna a gurin saboda suna zaton ahalus tuffa da suka zama sufaye daga baya ahalus tuffa kamar yadda aka rawaito a nan sallallahu wani lokacin da dino biyu yake raba musu a rana dabino kwaya biyu kacal kayansu sun yayyage sai da ya kai annabi sallallahu alaihi sallam ya kafa doka ya ce in ya taso daga ruku kan mata su yi maza sun gama miƙewa gaba ɗaya saboda ne saboda akwai wanda kayan su yayyage za a ga al'aurarsu kuma da ku kalla hadisin nan da duk kowa ya san shi hadisin matan nan da ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana son shi aure annabi ya kalle ta sai ya dukkan da kai wani mutum ya ce in ba ka da bukatar ta ni a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je ya nemo sadaki ya je yawa ba ya ce bai da komai annabi ya ce masa irtamis walau khataman min hadid a je ka zo da koda zobe ne na bakin sarki yawa ba babu ita shi duk duniya abu da ya mallaka shi bargon shi shi ma bargon in aka raba gida biyu aka bata rabi ya ɗau rabi ba zai ishi kowanne daga shi. ya kake sauwar irin wannan talauci to ya za ba za ka yi tunanin ba mu da wadatar zuwa ba yanzu ka ga mutum bakin ciki yana neman ya kashe shi saboda bai da kayan sallah da zai da 'ya'yansa za su sa da duk duniya bargo ɗaya ya mallaka bargon ma ba wanda za a ɗaura a kwafasa a ɗaura a ƙasa ɗaya inda biyu ne zai ba ta ɗaya ya ɗaura iyaki haka ba a zo magana kayan lefe ba ba a zo magana sadaki ba ba a zo magana me za ta ci ba kuma a haka yake rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da ya yi baƙo aika wajen matan shekara duka ka gaba ɗaya aka samu ba komai a gidansu kowace ba ta mallaki komai ba sai ruwa kaga mu ma ba su da wadatar su <laughs> yanzu a yi a nan ne imani cewa matan shi za ta iya wuni ba komai a gidan sai ruwa ba yake da wannan imanin to ya san za ta zauna ba za ta kunkuɗe ba ba matsalar komai Ya yi wahala haka nan sassanin ya yi shela saboda larura ya yi shela a masallaci cewa ya zai iya ɗaukar nauyin bako sai wani mutum ya ce ce eh. shi ma da ya je gida da bakon a ta ce ai sannan gaba ɗaya ba abin da ya rage su abin lallaɓe su ko kuma ki ajiye mana abinci a tsakiyar mu in yi kamar za mu fara ci a kashe fita saboda in muka ci tare ba zai ci in kuma baƙon ya ga ba ma ba zai ci ba haka ake isa za a ga rayuwarmu ba mu da wadatar mutum yana da kaya kala sai kuma yana sawa amma yana bara ya ce a ce makamai da kyau isa Allah ya tabbata sabanan nan sassan layin yasaluna nasi fa Allah ya ba mu dai haka babban abin da zai sa ka samu wadatar zu kana daukar duk dari ka kallon mai biyu don in kana daukar duk ɗari ka dinga duba casual workers a su dubu biyar wallahi rayuwa ita albarka ce bayan ku sai wani hod yake gaya min ya ce min yana da wani ma'aikaci a lokacin gaba ɗaya albashi larni amma sai ya ga baya cin kashi. yake ta mamaki tambayar sa sai aka yi dubu biyar suke yi kai kai da ni ka kaga yanzu da idan na ɗauki wannan jin a tata nake abin yawa idan ce abincin sayarwa a cikin sai ya a ƙarshen wata ma har bakwai take damun da su a gani saboda ka ga rayuwa tana buƙatar tsari tana buƙatar kuma yadda za ka jalauta musamman yanzu yadda rayuwa gaskiya ta canza daga farkon 2020 ɗin na zuwa yanzu akwai abubuwan da sun ninka yanzu taliya ta ninka wasu abubuwan da sai mutum yana son ya samu wadatar zuci ba zai roƙi mutane ba sai ya ɗaya jikin ɗin rayuwar shi ka ɗauko matsalolin gidanka rubuta su a takarda sai ka yi tasnifinsu kowanne a gabansa idan wajibi ne ka sa wajibi a gaba idan mustahabbi ne ka sa mustahabbi sai ka jera wallahi kan ku ji zancen wasa Allah sai ka jera su idan ka zo da abin da yake mustahabi sai ka goge idan kuma ka za a iya yin wani bangare ya yi misali yanzu a ce idan ka ɗauki albashi bayan kwana uku kana cin nama sau ɗaya ma'ana kakan ci nama goma a wata yanzu tun da ba a ƙara albashi ba kuma rayuwa ta canza duka mai yadda cin nama su hudu a wata maimakon ya zama su idan misali kana ajiye sigari misali kwano uku a wata aga shi ma mustahabi ya halatta a sha ko kuma saboda haka shi ma dan ka zo ka ɗauke shi ka tashi a jadwal dama yana layin mustahabai kuma sai ka soke kwano biyu zai zama kwano ɗaya kana ɗan bawa matarka kayan kwalliya kudin da za ta ɗan ce kayan kwalliya haka a wata haka ka ɗan ba ta da haka duka mai da shi idan da tana sa gagar da jan baki sai hakuri da gagar kawai saboda rayuwa ta canza idan kai wannan edit wala za ka ji daɗi an ku taɓa jin shi a matsayin wasa ina ga ranar lahadi ta wuce wai profesa ya kira ni daga wata university isra ne yake ce mu wallahi a yawa yanzu ma wani shi ya zo yana so don haka Yin shawara ta yi ci ko kai ya ci ba za ka kasa ba ka ga yanzu daga cikin ah. galibi ƴaƴan da muke haifa yanzu in ka mutu ba su a shi ita wala sai dai a raba dukiya ita ma akwai wanda ya mutu da bashi aka kawo 'ya'yan suna gani amma 'ya'yan suka ce eh, wanda ake ji wanda yake min bashi ko lauya ya je ya yi tafsikin a kotu ɓarwar su da wani azaba kabarin da matsalolin da zai samu wallahi yanzu haka take in dai ba abinci na dole ba ne ci bashi saboda matanka ko saboda 'ya'yanka na ba shi wannan shawara na ce je ɗauki jadwal duk matsalolin gidansa ya rubuta su a takarda wanda suka ba dole ba ya goge su kuma ba za su duka ba ko ya sassabe su rage ba ya je ce zai je kuma shi ala hal akwai hanyoyi da yawa da za ka samu wadatar don haka shi sa babban ma'anar wadatar su ka yarda da ɗan kaɗan ɗin da Allah ya baka. da duk sutura ɗaya mutane jira za su gaya za a iya rayuwa da ita da shi jabir ya ce yawancin sabon annabi ma su karfe Allah ba mu dace tafakun alai bukhari da muslim ne الحديث الثماني لا صلاة بغير وضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحد أحدث حتى يتوضأ متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كرؤون أبو هريرة الله يرضي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فزال الإرادة من شاء الله تثبت عليه شيء لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا توضأ da ahadasa ta ya tawassa Allah ba zai haifi sallar ɗan uwanku ba ɗaya daga cikin ku ba idan ahadasa ya yi kari hatta ya tawassa har ta yi alwala Za kulli hal wannan hadisin yana nuna mana cewa alwala sharaɗi na ingancin Allah haka wannan hadisin ke nuna mana saboda haka in mutum ya yi kari sawa'un kari ne karami ko kuma kari ne babba kamar janaba ko kuma jinin haila ba Allah ba zai haifi ta ba har ta yi alwala a madadin alwala shi ke mama a zance mafi inganci imama kamar yadda take ɗauki ƙaramin kari ba haka tana ɗauke babban kari kamar yadda ya zo a hadisin ammar da kuma Umar bin al-Khattab Umar bin al-Khattab yace in mutum yayi babban kari ba zai yi ba sai Ammar bin al-Khattab sai Ammar bin Yasir yace a'a aba Umar yace ka manta wani lokaci da muka yi tafiya sai eh, da na ba ta kama mani da kai sai eh, amma an falam ta wa amma ana fatamarraku kama ta tamarraku dabba ita kai sai ka yin sallah ni kuma da na zo sai ne burgima kamar yadda dabba take birgima. ita bayan mun dawo da nan sallallahu alaihi wasallam sai ce inna ma yaka an taf'ala bi yadayka hakaza wa masaha wa ta'u wa yadayka annabi ya ce ai ya ishe ka kawai kai haka ba sai ka yi birgima ba abu da ƙasa su ɗaya suka shafa fuskarka suka shafa bayan hannunka da hannunka saboda haka kamar yadda ibn muslim hafiz wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyar da tasa'in da biyar ya kawo a littafin sa, gayatul mustaqbal hayatul sit. a zamanin sahabbai ne kawai aka samu saɓani a kan shi imama tana ɗauki alhadatul akbar amma tun daga nan an samu ita tun a zamanin farkon a bisa yadda ya faɗa a abdullahi dan masu kuma umar bin khattab su kaɗai ne suka saba saboda haka in mutum yana fama da matsalolin da za su hana shi alwala zai iya taimama kuma ko gana ba ce da ita ta ɗauki matsalolin da za su iya hana alwala za su kai kusan guda na farko idan mutum ya rasa ruwa kamar yadda Allah ya ce falam du'a an yamma idan yi ba. na biyu shine in mutum ya ji tsoron rashin lafiya amma yadda ya faru da amur Al’ad, ya yi tafiya sai ba ta kama shi sai ya yi taimama sai ya karanta wannan ayar wala taqtulu anfusakum inna a kana bikum rahim Allah yana cewa kada ku kashe kawunan ku Allah mai sosai ne yazo ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari sai annabi ya jariya wuri na uku shi ne idan mutum yana da rashin lafiya yana jin tsoron ta ƙaru kuma ya halatta yake na hudu kuma shi ne in mutum yana da rashin lafiya yana jin tsoron in yi amfani da ruwa za ta daɗe duka waɗannan gurare guda hudu mutum zai iya yin mama a maimakon ya yi alwala kuma zai iya amfani da ita a duka abubuwan da ake amfani da alwala متفق عليه بخاري لمسلم نعم الحديث الحادي والعشرون قال الفطرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستساق المال وقص الصاب وقتل البراجين ونسف الإبل وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء قال راوي ونسيت عاشرة أن تكون المضمدة رواه مسلم ana عائشة ta الله عنه wa ba an karbo daga aisha Allah yarda da قالت تشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فزالت جوا da aminci su fata gare yana cewa ashirun min al-fitra abubuwa guda goma min al suna daga cikin abubuwan da ake so fitra tana zuwa da ma'anoni da yawa amma dai anan abin da ya fi kamata a fassara shi tana zuwa fitra tana zuwa da ma'anar asalin halitta fitratallahi allati fatara nas 'alayha fitra tana zuwa da ma'anar sunna amma nan ba za a iya fassara ta da sunna ba da wasu abubuwan da aka a waji ya aikata su asu shari rage gashin kuma ne mutum ya bar gashin baki galibi za a ga idan mutum baya aske gashin baki yana yin wani iri yana canzawa da aka ana kan mutum ya to yana rage gashin baki wa ifa'ul liha lifiya ana kan mutum ya gemu ana shi gemu asali ba a rage ne ma na ifa ana son a ya zamanto cewa ya cika gemun shi ya bar shi yadda yi. ne da yawa ba su cika barin gemu kuma Allah ya mu kamala ce har wanda ba sa bari yadda cewa wanda yake da gemu kamilin mutum yanzu ku kaddara ina nazari ku gani idan aka je hanya amma ku haɗa a masallacin hanya za a yi sallah ko a wata unguwa ko a wani gari wanda kowa ka zo na zo ne la da an gane gemu za a ci a kar makallahu ko ba haka ake yi ba ba wai an sai an tambayi ilimin sa ba kawai ana ganin kamala ne ko neman aure kuma aka je in dai da gaje mu za ce ga kazma a sau da haka ba matsala ina fatan mun gane to duk mutane sun gamsu yadda cewa yana daga cikin kamala ajiye mu yana daga cikin kamala da zaman tukuwa mutum duk mutumin da ba shi da gemu yana yin kama da mace yana kama da mace saboda haka yasa za ka ga sunna ce ta annabawa ba yi annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake da gemu na umma la ta'khudh bi kala wala a ce. ya kai dan dan uwa kakka rike min kaga shi ma yana da gemu fasiwa asuwaki annabi sallallahu alaihi wasallam an ce farko idan ya shiga gida abin da yake fara shi ne asuwaki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi karshen abin da ya yi a rayuwar shi asuwaki aiki na karshe da ya shi ne asuwaki kuma yadda na Aisha ta rawaito a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana kwance dab da zai rasu sai kaninta ɗan uwanta abdurrahman ya shigo ya shigo sai anan sallallahu alaihi ya ɗaga kai ya nuna yana kan asuwakin da yake hannunsa sai ta ansa sai ta tattauna sai ta samu ya yake ƙarshe da yi a wannan yake nuna maka cewa yana da mahimmanci kuma yana nuna maka cewa addinin musulunci addini ne na tsafta wasu shakul ma shakarwa wannan yana nuna maka cewa shakarwa yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske a rayuwar mutum saboda idan akwai wasu 'yan abubuwa da suka makale a hancinka to idan ka shatsar wannan wajen so goma sha biyar a rana ya Allah ya jarabe ka da basir kaga haka zai zama to wannan ya zama sababin da wasu ya ce asfa ana so mutum ya dinga yanki kai fassa ko kuma abin nan a ba ko a ce farci kan da ke amma ko a san kwatanci a kai babu ne eh ha ke ku ya ta farce sunan shi a nan hausan nan ko hausan zauro cewa ɗan ya yanzu in ta ce farce na nufin ɗan ta sosai ana ƙaru fagasul barajin abinda ake nufi da barajin ke guraren da suke da tattara a ji amma matsin mutum da kuma duk guri da yake da tattara saboda galibi gurin da yake da tattara a ji guri ne wanda idan ba a kula da shi iya yin wari akwai mutane da yawa da idan ka tsaya kusa da su za ka ji suna tashi saboda ba sa yi irin waɗannan abubuwa kaga wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna maka mahimmancin musulunci ta yadda musulunci da al'amura na tsakanin mutane da kuma tsafta wani cikin da kuma tsige gashin hammata a kusan gaskiya abin da ake bukatar shi ne gashin hammata ya tafi Ko ba dole ne sai mutum ya ci babban abu dai shi ne gashi don dai matsatsutsun din ya tabbata shi ko tsigewa kai ko ba ko ba tsigewa kai ba babu matsala ce zaman tuka ya tafi ko mai kasa ya tafi ko aska aka sa karama ya tafi yayi kawahu muslim rawaito har yake cewa afwan kafin yake wancin wancin asunta ba halqul ana da kuma aske gashin mara ba ne wanda in ba aske gashin ayi wanti qasul ma kuma ba ana ana so mutum ya bukata yi a wai ya sa hoge ba hoge ma ya halatta talahura amma kuma ba ya fi Allah yuhibbu taqadina wa yi ibu mutahhirin a suratul uh, tauba ko da masjidin usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taɓo taquma fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu wallahu yuhibbul mutatahhirin yadda wasu suka faɗa wannan ayat ta sauka ne akan mutanen ku ba <coughs> abin da sa Allah ya ce musu mutahirin ne saboda idan suka yi tsarki na biya shi da tsarki ala rawi wanda ya rawaito a hadisin ya ce wani fi ashira na manta na illa an ta kuna almamma ba mamaki kama kurar baki. rawa rawahu muslim muslim الحديث الحديث الثاني والعشرون طهارة المال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي نسائي يقول نسائي wanne ne daidai abu sa'id al-khudri ne ya rawaito wannan hadisin suna abu sa'id al-khudri sa'ad ba sa'ad bin malik قال رسول الله صلى الله عليه وسلم zala kira da aminci Allah su tafata a gare shi yana daga cikin sahaba yana daga cikin waɗanda ku kowa yawan ko hadisi akwai lokacin da abu musa al'ashari ya je a gidan sai na umar ya kwankwasa mai kofa ya nemi izini so uku sai bai fito ba sai zuwa ya ce izini na umar ya ce a dawo da shi ya ka dawo da shi sai ita ne yasa ka nemi izini uku kuma ka tafi sai ce ya ji nan sallallahu alaihi ya ce alistiqanu kalasan ina laka wa illa farji ana neman izini ne su. ku in an maka izini shi da nan ba haka baka kama gabanka ce wala in baka kamun wanda ya ji wannan hadisi ba bayan kai kina maka kina ladabtar da kai saboda haka abu musa al'ashari haka ya tafi yana neman wanda zai rufa mai baya akan wannan hadisi to da aka sai ya je wajen taron mutanen madina ya je sai mutanen madina suka ce la ya kuma ilka a tsoruna ba wanda zai miƙe sai wanda ya fi kowa ƙanƙanta a cikinmu saboda aka ce abu su ibi kudiri ya tashi sai ya shaida shi ma ya ji wannan hadisin na zanu talatan talaka mai lafarki saboda haka sai wannan ya sa sai na umar bai ladabtar da shi a nan gurin abu sai da kudiri ya rawaito hadisi wanda yake da mahimmanci a babin tahara alma'u tsahurun layu na sai ruwa mai tsarki ne ba abin da yake zama da shi da jaka wannan hadisin kamar yadda mai subulus salam da wasu malaman hadisi suka kawo malamai sun tattauna a kansa da yawa ɗin yana nufin kowanne irin ruwa in ya zamanto jasa ta same shi babu yadda zai zama na jasa? ko kuma akwai haddi akwai ba zahiriya waɗanda suka yi amfani da zahirin hadisin cewa in dai ruwa ne mai tsarki asalinsa to na jasa da aka zuba masa ba za ta sa shi ya zama ruwa mai jasa ba za ka iya alwala da shi daga cikin dalilan da jahiliya suka kafa hujja da shi akwai hadisin bi'ir buza'a wanda abu dawud ya rawaito a sabai suke cewa a na tawadda min bi'ir buza'a za mu iya yin alwala da uwar rijiyar bi'ir buza'a rawun hadisin yake cewa wa iya bi'irun tulka fiha al-khuyar wannan wal humul kilab yace ai wata rijiya ce wacce a cikin ana jefa mushe a cikin wannan rijiyar ana jefa eh, naman kalluka a cikin rijiyar kuma ana jefa irin tsumman da mata suka yi haila da shi sai annabi ya ce masa alba'u tsawurin layu da ce suka ce ta wannan yana nuna duk ruwa in dai asalinsa mai tsarki ba zai zama na jinta ba akwai malaman da suka ce sai eh, ya zama mai yawa ne ba zai ɗauna jinta ba menene ake nufi da ruwa mai yawa akwai malaman da suka yi amfani da hadisin da aka rawaito na iza balagal ma'u kullatai ne lam al-khabath duk da hadisin a wajen wasu malaman sun ce mutsarif ne saboda ya zo da fuskoki da yawa in an ce hadisi mutsarif a wajen malaman ulumul hadis ke maruwiya ala auji mukhtalifa mutasawiya bil quwwa la yumkinu na ha aw tarjih amma dai sun kafa hujja da shi cewa a cewa in ya kai kulla biyu wannan kulla biyu wani ma'auni ne gaskiya ana fassara shi da tu a nan amma gaskiya ba daidai yake da tulun nan ba inda suna cewa ya kai wajen hamsin ya ɗin. dai wani ma'auni ne na ruwa wanda mu nan ba mu da shi a wajen malaman hanafiya suna cewa ruwa mai yawa wanda idan najasa ta shiga ba za ta ba za ta sa ya zama najasa ba shi ruwan da yake mai yawa menene haddin ruwa mai yawa suka ce shi ne ruwan da idan ka buga farkon shi ko ije ruwan ba ta kai ƙarshe amma yanzu idan ka shiga kogi za ga idan ka da farkon ruwan sannan igiyar da za ta tashi ba za ta kai ƙarshen ruwan ba amma in ku diddifi ne ɗan ƙarami in ka buga za ta kai ƙarshe suka ce to shi ruwan da na jirka ba za ta taɓa ba ala kulli hal akwai maganganu da yawa amma dai zancen da ya fi kanci kuma zama da kuwa shi ɗin. idan ya zama ruwan ya canza yadda za a gane jasar zagi kuma da jasar za ta iya canza mai suna a danganta shi a gare wannan sunan sarwa ne amma in ya zama bai bai canza ba daga launinsa ko ɗanɗanansa ku za a iya alwala da shi rawahu ahmad wa tirmidhi wa abu dawud wa nasa'i ahmad da kuma tirmidhi da abu dawud da nasa'i ne eh, suka rawaito wannan hadisi الحديث الثالث والعشرون طهارة الحيوان طهارة حيوانات الطوافات عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هيرة أها ليست أجد أها من الطوافين عليكم والطوافات رواه مالك وأحمد وأهل السنن الأربع abu kata da yake cewa manzalar sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da hirra ya ka tambaye shi game da ragowar ruwan da mage ta sha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna halaysa bi najis a ita mage ba najasa ba ce me yasa inna na min at-tawwafin alaikum aw at-tawwafat ai ita tana daga cikin waɗanda suke zagayawa suke yawa tsakanin ala kulli hal wannan hadisi yana nuna mana sauƙin shari'a kuma kamar yadda malaman usul suke cewa alhukum ya duru ma illatihi judan wa adaman hukunci yana zagayawa ne tare da dalilin da yasa aka shar'anta shi a samuwar hukuncin ko kuma a rashin samuwar hukuncin saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya faɗi dalilin da yasa a gaba ta zama da jinsa ba saboda tana yawan yawo a tsakanin mutane wannan sai yake nuna cewa duk abin da yake yawan yawa tsakanin mutane fara ruwansa ba na jisa ba ne haka yanzu idan jaki ya sha ruwa ya rage ya halatta ka kurɓa ragowa ya halatta kuma ka yi alwala da shi Alamar usul a littattafan suna cewa haɗera ma in ya sha ruwa ya halatta sanya ragowar ko kuma ka yi alwala da shi ina fatan mun gane saboda dalilin da ya sa ruwan mage ya zama ba na jinsa ba sai saboda tana zagayawa kuma waɗannan suna zagaya kuma idan ka kalla za a ga sun da shari'a ta samar rawahu malik ahmad imamu malik da ahmad ne ya rawaito a arba'a da kuma ma'abota a sunan a hudu da kenan abu dawud ibn majah ibn majah ya yi ittifaqi a kanshi a littafin da daraja ta shi am da haka sun suke suka rawaito ina ga abin da ya rage saura kaɗan kuma bar mun ya ɗauko takwas sai akwai masu ta am sai ka yi ɗazu kamala kika ce me ce me aka yi yana da shi ya kamata za a ga an yi bayani mai kyau a taƙaice amma dai mun yi bayani cewa wannan ya ka suka so idan mutum ya yi sallah ba alwala yana mai ganin halal ne haka wannan ya zama kafin amma idan ya yi ne ta kasulan ana saboda kasala ya san ba halal ba ne wannan zunubi ne ba kafin wannan shi ke abin da yake ne alaikum salam na'am ƙarfin jiki da na zuciya a gane wata ruwa a kowanne za a iya mu inda zai tsabtace baki kuma baya cikin ba kan baba ya zo a hadisi ba la'amartu baki akwai kuma hadisin da ya zo inda kun talatin ko za ka iya yi kafin alwala za ka yi bayan alwala kafin ko kowanne mutum ai yanzu ai ko ai tambaya ai tambaya da in na rasa ne kai shi sauran ma malami kana ta nawa nake ibnu rushd ya rasu na'am ɗari biyar da haka da ke ɗari biyar da biyar da tafi ayatul mujtahid ibn rushd al-hatib asa akwai aljab al-hatib din shine ne ai ai ai kanin su da ne kanin su da ne shafi ya shekara biyar wallafin shaɗin shaɗin da kira'at ko 590 years. Na'am. ala kulli hal a zahiri na al'adar da ake kaga in dai da aska ne ai aske gashin hammata zai yi wahala sai dai ka cire gashi amma yanzu kaga an samu ci gaba ne a zahiri Allah wa alam annabi sallallahu alaihi ya yi amfani da yadda ake a lokaci amma ga dai makasudin shine kawai ya zamanto an gusar da gashi akele yi da ice ya fi saboda wasu itatuwan suna wasu magunguna a wani ya ake amma don ya to cewa a an yi da makilin shi ke tabbatar da abin da ake haka kuma makilin a wanda da ba su mai karatu wani haske na kan kanar da tambaya za a iya amfani da masu bayan asfalt game da ɗaukar ƙwar'ani ga mata masu al'ada gaskiya abin da ya fi shi ɗauka ah, saboda akwai hadisin ah, akwai hadisin amu bin wanda aka yi saɓani a kan inganci Allah ya masu alƙur'ana illa tsahir kar wanda ya taɓa alƙur'ani sai ne ta aka yi zuwa hadisin amrudin hazin wasu sun rauna na shi wasu ba a fashi kamar yadda ibn rushd al ya faɗa a wannan matsala ya ce abin da ya fi ba a taɓa amma dai za a masu yin al da ake rubuta ta a cikin ba kan haka take kankana ba saboda fita daga saɓani ba laifi ta tsaya a karantawa tunda shi karanta alkur'ani ba wani hadisi ko guda ɗaya da ya inganta wanda ya hana mai haila ta karanta alkur'ani duk hadisi ko karanta ba eh, ta karanta za ta iya ya haɗa a cikin lokacin alwala ya ci saboda ma'anar kurkura baki kawai zuba ruwa a baki da su sa hannu a baki lokacin ba ci a komisar kawai ka zuba ruwan ma ka sa da kai a wajen Allah ya ba mu dace saboda yanayin lokaci samu takaita wannan darasi na hudu a wannan kafin lokacin da za mu